tsohon gwamnan jihar kano da ya gandu ya shiga sabuwar matsala yayin da gwamnan jihar kano abba gida gida ya ƙara kinkimo masa wasu sabon bincike bincike kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mu idan kuna bai da mu umma kuma jihar kano daban za mu kawo muku rahoton cewa hukumar kashe gobara ta ceto mutane ɗaya guda goma sha biyu da kuma dukiyar miliyan ɗari da talatin a kano saboda wasu abubuwan da suka faru masu mu domin jin cikakkun rahoton da amsu ku gyara zaman ku tsab amma kafin da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribe ne gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu mu ga cikakkun rahoton nan gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ya kafa kwamitocin shari'a guda biyu watakan JIC JICIS ta fi bincike da aka karkatar da katarorin gwamnati daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023 kamar yadda a gidan jaridar na The Guardian ta rahoton cewa kwamitocin za su binciki tashin hankulan da aka samu da rahoton bijirewar yara a lokacin zaben shekara ta 2023 gwamnan jihar kano ya ce bangar siyasa na zama koma baya ga demokaradiyya wacce ke kai ga asarar rayuka da dukiya kuma da rikici tsakanin masu mulki da talakawansu. da gwamna ke cewa ba za mu kyala irin ta'addancin da aka yi a Kano da sunan siyasa ba musamman a zaben shekara ta 2023 ya zama wajibi mu gudanar da bincike a kai a ce muna ba al'umma cewa za mu bi kadin jinin mutanenmu da aka zubar a lokacin da ake zaɓe a baya ya ƙara cewa ba za mu bari hakan ta sake faruwa ba kadalika ya yi kira akan cewa kamar yadda gidan dalilin ta leadership ta rahoto cewa kwamitin na farko wanda ke karkashin mai shari'a zuwa ya yi su mai duba ayyukan ta'addanci da aka yi ba da dacewar mutane ba da ne ba a manta ba zaben shekara ta 2023 an da yan majalisar tarayya mai wakiltar doguwa da tilin wada honorable alasan ado doguwa da kiɗa kisan wasu magoya ban npp a jihar kanan dabo kazalika ƙara cewa muna so mu gano waɗanda suka aikata ɗanyen aikin da waɗanda suka ɗauki nauyinsu da kwanta addanci a zaɓen shekara ta dubu biyu da sha biyar zuwa sha tara da ashirin da uku a gano bakin zanensu domin a yi wa tufkar hanci da yake ƙaddamar da kwamitin na biyu Ƙarƙashin jagoranci mai shari'a faruk lawan gwamna yusuf ya ce su gano yadda aka kakatar da kadunan jihar ya ba su umarnin gano yadda gwamnatin abdullahi umar gado da ta shuɗe ta karkatar da kadorin gwamnati da ake gani a jihar kanan daban sai dai ya bayyana cewa wannan binciken ba zai bi ta kullin siyasa ba illa dai yana so ya cika alkawarin da ya ɗauka wa al'ummar jihar Kano na yi musu adalci a lokacin da yake yakin neman zaɓe. A gefe guda ɗaya kuma hukumar kashe gobara ta jihar Kano ta ce ta ceto mutane sha biyu da kadoyi da kuɗin su ya kai naira miliyan ɗari da talatin daga gobara saba'in da takwas da suka faru a watan Maris. hakakin hukumar alhaji samin abdullahi ne bayyana haka da kamfanin dillancin labarai na najeriya kan an a rahoton da ya bada ya tsara cewa ya kuma ceto mutane goma da suka mutu yayin da gobarar da ta lalata kadiyar naira miliyan saba'in da ɗaya ce mun sami kiran agaji guda ashirin da bakwai a wayar karya da wayar karya sha ɗaya daga mazauna jihar a tsawon watannin maris ya shawarci da su kasance masu kula da abubuwan da yake gudana a jihar kanan dabo masu sauran mu ne muka kawo ƙarshe wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu masu mu mun gode